kalangu studio kalangu tahiya yanayin niger kalangu studio kalangu tahiya yanayin niger haka take kuna tare da studio kalangu a daidai wannan lokaci mama ada ne zo muku da labarin da farko ga mahimman kanun nasu Ƙarar bindigogi da mucin jami'an tsaro a yau da safe a kewayen babban masallacin Yamai wannan shine wani atisayen da sojoji suka gudanar domin yaƙi da ta'addanci amma ya kawo tsoro da fargaba a zukatan 'yan Yamai. Cin tuwo da cin kayan lambu kaɗan wannan shine halayyar a cin abincin 'yan Nijar a cewar masanin cimaka albarkacin ranar abinci ta duniya. sai kuma rahotonmu na musamman za mu yi da hankali kan nau'o'in man girki inda a nan kasar mu ta nijar ake amfani da su sai kuma wasu daga cikinsu suke janyo cututtuka za ku ji karin bayani. Tuma Dalla yanzu ga labarin naku ga wani labari da ya zo mana a yanzu yanzu na wato mun samu labarin mutuwar Ahmadu Usman dan jarida kuma marubuci a nan birni mai murgayin yayi aiki ne a matsayin dan jarida a mujallar gwamnati mai suna Lutan Nijar Niger sannan yayi aiki a jaridar Lusal da kuma Sahel Dimanshe yayi wa shugabannin kasar Niger aiki kuma yayi aiki a majalisar ɗinkin duniya Allah ya ji kansa. An gudanar da ayyukan asalin soja na murkushe har haren ta'addanci a yau da safe a nan birnin mai ta da jami'an tsaro karar bindigogi da kai da kawan dakaruwan soji naƙi da ta'addanci a kewayen babban masallaci da gudal da kuma gurubanda sun janyo tsaro da fargaba a zukatan mazauna birnin yamai ga dai karin bayani a cikin rahoton habibu garba Muna tsaye ne sai muka ga waɗannan masu jabba su uku sun fito daga wancan bangare Suna sanye da rawani baki suna ta harbi. Daga baya suka koma inda suka fito. Amma sun harbi mutane akalla goma. Mutanen suna shara ne sun mutu. Ba su mutu ba wannan ba mu sani ba. Suna ɗauke ne da irin dogayen bindigogin nan. A lokacin da suke harbi wuta tana fita daga bakin bindigogin. A ƙafa ne suka tsallako wurin wurin bayan sun yi harbe-harben ne sai suka koma gefen da suka fito kenan ko suna da mota yana yiwuwa tana wajen ban yi lissafin lokacin da jami'an tsaro suka ɗoka ba kafin su zo saboda gaskiya hankalinmu ya tashi lamarin haka dai cak ya faru don mu dai ba mu san abin da ke wakana ba su kuma ba su faɗa mana ba muna ganin motar ambulance tana kai tana kawowa amma ba komi ciki har yanzu ni dai ban ga komi ciki ba ban san abin da ke wakana ba Fassarar Mutar Muhammadu da Gungu Muhammad Dantani wata ma'aikaciyar jinkai ta da Boko Haram ta sace ta kashe ta a arewaci maso gabashin Najeriya wata guda bayan da wato mare aka sace ta kuma aka kashe ta ji gwamnatin najeriya a cewar kamfanin dillancin labarai na afp ministan watsa labarai na najeriya lai muhammad ya kimanta wannan al'amari da rashin imanin da kisan gilla tare da yin kira ga boko haram da ta saki wasu matan biyu da ke hannunta wata jami'ar jinkai da kuma wata budurwa 'yar shekara goma sha biyar da haihuwa wato tsaron kungiyar wato kungiyar wato makarantar tsaro ta kungiyar jisanka sahel ta buɗe kofar ta a ranar litinin a birnin yorkshire ta da wasu rukunin farko na mayan ofisa da suka fito daga kasashe biyar Mauritani, Mali, Burkina Faso, Nijar da kuma Chadi a cewar wani wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP. j Sahel ta sake farfado da a shekara ta 2017 ta da tallafin kasar Faransa shirinta na dakarun haɗin gwiwa na yaƙi da ta'addanci da aka kaddamar da shi a farkon shekara ta biyar rukunin farko na kunshe da manyan ofis ofisa 35 da aka karba da aka basu darasi na halartar wato na rundunar haidukwatar rundunar sojoji da kuma yaƙi horar da su wajen samun galaba gaba domin su zama janar bayan kammala karatu na wata takwas ji afp a cewar wani jami'in sojan ƙasar mauritaniya da ya buƙaci a saka sunansa. Wato an aza bikin farko na gina dandamalin wato tunawa da Thomas Sankara a ranar Litinin a Wagadugu bayan shekara 31 da hallaka shugaban Jun Juhali na kasar Burkina Faso da aka ɗauka a matsayin ce gibara na Afirka butun-butumi mai tsawon mita biyar da wani bakin da wani bakin karfe mai da'ira za a kafa shi ne a cikin wani filin da ke da girman kadada hudu a cikin ƙasa ta ta shugaban shugaba sankara da aka hallaka shi a ranar 15 ga watan oktoba na shekara ta 1987 yana da shekaru 37 a lokacin juyin jahalin da ya kawo wato blaise kamfaure. aiki tare domin makoma wato kawar da yunwa kwata-kwata a shekara ta talatin abu ne da ke yiwa wannan shine taken da aka rike domin ranar kasa da kasa ta abinci ta ranar 15 ga watan oktoba na shekara ta takwas a cewar bello abdulrazak masanan abinci halayyar abinci ta 'yan nijar na dogaro ne ga cin tuwo da cin wato kayan lambu kaɗan a cikin rahoton adama da waki bisa fassar muntari muhammadu Ana ci abinci sosai kamar dangin cimaka, hatsi, shinkafa da dai sauransu. A cikin birane ana cin nama sosai, amma a cikin ƙauyuka cin nama da kifi bai da yawa. Amma ko ya kasance a cikin birane ko kuma a cikin karkara akwai rauni na cin ɗanyun itatuwa. Alhali ɗanyun kaya suna da amfani wajen samun bitamin. Mun yi la'akari ana shan sukari da mai da kuma gishiri da yawa. Abin da ya haddasa sabbin cututtuka a cikin ƙasashe matalauta kamar Nijar, musamman cutar bugawa zuciya, cutar suga da dai sauransu. Yawan abinci da ake ci da wuni ya danganta da shekaru. Yara ƙanana abinci biyar a wuni, manya kuma abinci uku, sannan kuma domin daidaita cimakar ya kamata a sha lita biyu zuwa uku na ruwa da kuma ɗanyun itatuwa biyar a wuni. A jiya ne biyar ga watan oktoba aka yi bikin ranar duniya ta matan karkara wata dama ga matan jihar Saye da su bayyana ƙoƙarin da suke da tare da hulɗa da suke da domin baiwa mata damar neman na kansu a cikin wannan jiha. Arzuma Fati Hamani shugabar kungiyar Suji Margu ta ba da ƙarin haske a cikin rahoton Shebu Muhammadu daga Saye bisa fasar gungun Hamman Ɗantani. irwo irdu kaka sinai kan mun samu taimako domin Africa Vert ce ke taimaka mana ta kuma taimaka mana da aikin hannu da dama gaskiya muna cin moriyarsa daga nan har zuwa Akara ni dinnan mutane na aiko sako ga sayan abin da na yi ina yin dagen hatsi ina sarrafa hatsi in mayar da shi biski ina mayar da shi gato kamar su warau su citta muna safara su mai da su gari da ake iya yin lemu da su su wannan ne muke ce ma jus santani wallahi abin da na yi ta wannan fasa'ar aikin hannu da aka koya muna suna da yawa na sai dabbobi a ciki ɗaukar ilimin yara idan yaro bai da lafiya a ciki ne kuɗin yake fitowa shiga gurfuma na da amfani kanka ya waye kuma duk yadda gurfuma ya kasance ba a rasa aikin hannun da za a koya maka idan kuma ka koya za ka ci ribarsa. Ni ga nafa. you Gidan Radio Sahara FM da ke watsa shirye-shiryensa a Agadas ya sanar da kan shafinsa na Facebook da daktar da aiki a ranar Litinin bisa wani mataki na hukumar CRC. Dalilin wannan matsala yayin amfani da tashar ta radion Sahara ma'ana dai wato tashar ta radio da ke amfani da ita an bada ta ga mai Sahara na farko. Radion ya canza hannu tun a shekara ta 2013 bisa doka dole ne a ajiye takardar tambaya da sunansa wata takardar tambaya ta amfani da tashar rediyon abinda aka shigar a cikin watan agustan da ya gabata kuma yanzu haka hukumar CSA take dubawa. Makarantar Madarisa ta Sharifatu Islamiyya makaranta ce ta firamare da ake koyar da larabci da faransanci a nan birnin Yame. Aka koyar da ake koyar da marayu kyauta tun daga ajin firamare har aji na shida ta da shugabannin da ke gurin mai da hankali domin tallafawa waɗannan mara galihu. An kafa ita dai wannan makaranta a shekara ta dubu a unguwar kwara ta Gifulan kwara a birnin Yame na yanki na biyu. Makarantar dai na neman neman wato taimako daga bangarori daban-daban kamar yadda za ku ji a cikin rahoton malam wato Musa Hassan a lokacin da yake hira da Umaru Ali daraktan wannan makaranta. ina daga cikin harkon ɗaliban da suka a daga cikin wannan lakar suka je suka kare karatu kuma suka zo suna shugabanci yadda lakulkin muke gudanar da aka hata zuwa a yanzu dai muna ɗaukan marayi tun daga jardin fa ina nufin kamar rauda kenan ta yara har ya kai aji na shidda yaro wanda zai hita ta yi kwaleji. yaro shi marayi baya biyan covid amma shi yaro marayi wanda baya biyan covid a cikin wannan da kwalkin ta sharifa islamiyya sai an kawo mana takardar rasuwa cewa wanga yaro ma'aifin shi ya rasu ga takarda ta rasuwar ma'aifin shi wannan ke sa ya bamu karfin gwiwa ko ya bani karfin gwiwa da in ɗauki wannan yaro kashi talatin su ne wanda ba marayi ba su kuma biya suke yi tun yau a takaice yana iya biya arba'in arba'in da biyar Wasan gida a yau wato Stade Janar Sani kunce na mai tsakanin 'yan wasan Nijar Maina da kuma 'yan wasan Egil de cartage na Tunisia da suka doke 'yan Nijar a ranar Asabar. Bari mu saurari kocin Tunisia Fauzi Banzati wanda ya bayyana cewa wasansu na gaba suna kokari su ci a cikin rahoton su mana Amadu bisa fassara Gungu Muhammad Dantani. a beaucoup souffert pour gagner ce match. Mun sha wahala sosai kamin mu ci nasara ga karan da muka yi a Tunis. Ba ji daɗin azakar da 'yan ƙwallon ƙafa na ba suka yi. Muna iya nuna azaka fiye da hakan. Karan da za mu yi a nan zai bada wahala shi ma. Bale ma ga halin yanayin da ake ciki ga zahi. Ban san yadda halin hilin ƙwallon ya kasance ba. Yana da kyau ko baya. A faɗin duniya yanzu babu zancen a cewa ga ƙaramar tawagar ƙwallon ƙafa ce ko kuma babba. Salon buga kwallo a yanzu ya kusanta ga juna wasa ce sai an kara a ƙarshe a ga sakamakon abun yi dai a yi karo da basira da kuma gwaninta mun yi shi a ƙasar tunisia sai dai a baiwa 'yan kwallon kuzari na ganin sun buga kwallon da kyau To yanzu wasa da ake fafata tsakanin Tunisia da Nijar ana yin ta inda a yanzu haka Tunisia take cin Nijar ci biyu da ɗaya. Sai kuma rahoton mu na musamman a Nijar ana amfani da man girki iri daban-daban amma dukansu ba dukansu ba ne suke da kyau ga lafiyar jiki a cewar masanin Cimaka Bello abdulrazaka wanda a cewar su wasu cutuka na hawan jini na da nasaba da yawan man amfanin girki da ake yi amfani da shi a cikin wannan kasa ta Nijar. Ga dai rahoton a cikin wato hirarsa da Rahilatu Usmana. A cikin abin da kullum Muna amfani da man dahuwa iri-iri da ake sayarwa a cikin kasuwanni. Bello Abdulrazak ƙwararre ne fannin ciyarwa, ya muna bayani na yadda ya kamata mu zaɓi man dafuwa na ƙwarai mai inganci ga lafiya. Abu mafi mahimmanci da ake nema a cikin mai shine sinadarin da ake kira asidigara. Akwai wanda ake kira asidigara mai kabri da marar kabri. Abin da yake tabbatar da ingancin mai shine sinadarin da ake kira asidigara wanda bai da kabri. Ko a cikin sinadarai abu biyu ne ake nema da ake kira omega tura da omega 6 waɗanda suna da mahimmanci ga kwakwalwa ga mace mai ciki kuma waɗannan sinadarai suna da mahimmanci na na da kuzarin jiki da kuma kariya daga cututtuka na bugun zuciya. Kenan ya kamata a nemi mai mai kyau kuma gane ingancin mai shine walƙiyarsa, amma man da ya ɓaci shine wanda ya daɗe ajiye inda har ma ƙamshinsa yana sakewa. Yaya ake bambanta mai na tsanwa da wanda ake fitarwa ga dabobi? Bambanci tsakanin waɗannan mai biyu su ne mai na dabbobi yana da haƙurin zafi, alhali akwai bambanci ga mai na ‘ya'yan itatuwa. Mai mafi inganci shine wanda bai saurin lalacewa, don haka ya kamata a kiyaye su. Amma mafi yawan matsalolin da ake cin karo da su, mutane sukan yi ƙungiya na mai na dabbobi da kuma mai na ‘ya'yan itatuwa. Abin da ya sanya mafi yawa kuna ganin mai na 'ya'yan itatuwa a cikin yanayin zafi. Misali man gyaɗa mai ne mai kyau, sai dai hanyoyin da ake bi ana sarrafa shi na hannu ne, wanda ba iya tanadin waɗansu sinadaran. Amma in ban da haka man gyaɗa mai ne da ke da sinadarai. Shin kowane mai na da nagarta ga soye-soye? A yayin da mai ya yi baki cikin suya a bane da yake iya haddasa cutar kansa, kenan ana shawartar jama'a kada su yi amfani da irin wannan mai. a gaida mutar muhammadu da gungu muhammad dantani bisa fasar da suka gabatar mana ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.